وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ashirin da biyu ga watan hudu hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam dubu da dari hudu da arba'in wanda ya dace da talatin ga watan sha biyu miladiya ta annabi isa alaihi dubu biyu da sha Allah ya ba mu ikon dawa wannan masallaci na sheikh abubakar Rumi, wanda yake masallacin juma'a da ke nan locus zaria domin ci gaba da karatun littafin sahihul bukhari kamar yadda muka saba muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci muna cikin kitabul imani har yanzu za mu shiga babi na biyu wanda imamul bukhari ya masa take da babu hukum imanukum wato addu'ar ku imaninku ne ma'anar wannan kalma addu'a ita ce imani me yasa addu'a wani aiki ne wanda bawa yakan yi domin neman biyan bukatarsa ga mahalicin shi ko daga mahalicinsa to aikin nan imamul buhari sai ya kira shi imani ne domin ya tabbatar maka da abin da yake cewa al'imanu ƙaulun wa amalu shi imani zance ne da aiki idan muka dubi ƙarken suratul furqan a aya ta saba'in da bakwai za mu ga abin da Allah ta'ala yake cewa قل ما يأبأ بكم ربكم لولا دعاؤكم وقد كذبتم فسوف يكون لزاما wato ka gaya masu Ubangijin ku bai damu da ku ba, kuma ba zai damu ya azabtar da ku ba, laula du'a'ukum ba din addu'o'inku ba, ma'ana ba din imanin da kuka yi, kuna bauta masa, kuna roƙon masa, kuna tsoron ya tsare ku ko kuna fatan ya tsare ku barin azabarsa ba. Kenan, ashe do'a wani yanki ne na imani kuma aiki ne shi yasa imamul bukhari ya yi tarjaman babin nan na biyu cikin kitabul iman da wannan kalmar yana cewa haddafna ubaidullahi bin musa قال أخبرنا هنظلة بن أبي سفيان عن إكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان wannan ruwaya kamar yadda muke ganinta da silsilanta da isnadinta har izuwa abdullahi dan umar allah ta'ala ya ƙara masu yadda baki ɗaya yana cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce buniyar islamu ala hamsin an gina musulunci akan wasu shika-shikan ayyuka guda biyar da su aka gina musulunci kamar yadda za mu gani kenan a nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana nuna mana islam wani ingantaccen gini ne wanda aka yi mashi foundation asasi na asali sannan yana da filas waɗanda suke rike da shi wanda yake wannan gini shine gaba ɗayansa ya ƙunshi musulunci sai ya ce na ɗaya shahadati Allah ilaha illallah ka shaida ka yi imani ka gazgata ka miƙa wuya ba wanda ya cancanta a bauta masa bauta ta gaskiya mai kyakkyawan sakamako sai Allah ɗaya kaga wannan ka tabbatar ka shaida wannan jimla ta kunshi abubuwa biyu nafiyan wa isbatan domin ba ka iya zama mumini sai ka kore duk abin da ake bautawa ba Allah ba ka ce kafirci ne wa mai yakfir bisabut sannan ka tabbatar bauta ana yin ta ga Allah ne ɗaya ba a bauta ma wani ba shi ba shine illallah wa yu'min billah ka yi imani ka gazgata ka mika wuya ga dukkan dokokin Allah kuma ka aikata a aikace idan wa may yakfur bi taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa wanda ya kafice mu duk abinda ake bautawa ba Allah ba ka'inan ma kana ya yi imani da Allah ya gazgata Allah ya yadda da manzansa ya yadda da littafinsa sannan wa anna muhammadan rasulullah ya yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo ne daga Allah ma'ana babu wanda zaka aishi doka na ayi ko a bari na bauta ma Allah sai ta hannun manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam izan imanun bil al-mursil wal imanu bil mursal wal imanu bil risala kayi imani da wanda ya aiko kayi imani da wanda aka aiko kayi imani da saƙon da aka aiko da shi wannan rukuni ne na imani to kuma wannan shine asasi shine shimfiɗa na foundation na musulunci gaba ɗaya ba tare da wannan ba ginin ma ba zai tsaya ba za ka zan kamar mai gini da toka a teku ma ga ranar da za ka tsaye da tsaiko balantana a yi rufi ba zai yiwu ba saboda haka duk abin da za ka yi na aiki ƙarƙashin imani to kalmar shahada shine shimfiɗan farko wanda aka yi foundation aka assasa asasinsa sannan a tada filoli shine na farko wa iqamis sala tsayi da sallah kun ga an ce tsayi da sallah sallah a harshen larabci tana nufin addu'a wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum ka yi masa addu'a domin addu'arka natsuwa ne ga duk muminin da kai masa addu'a amma sallah a shari'a wani tattaruwan aiki ne wanda ya ƙunshi zikiri ƙira'a ruku'u jada da sauransu wanda ake somawa da ninya da kabbara ake karewa da sallama sallah kenan a musulunci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya kwatanta mana a aikace yanda ake yi kuma ya ba mu umarni da cewa sallu kamar ra'aytumuni usalli wannan ita ce babbar fila wanda take ginshikin da ke riƙe. kalmar shahada ko cikin ginshiƙai da suke ɗauke da abin da ake ce ma islam idan ka tsaye da ita domin kaga an ce iqamis sala ba a ce ada'is salati ba domin iqamis sala yana da ma'anar ka san yadda ake sallar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ka kiyaye sharuɗanta rukunanta farlanta wajibanta sunnoninta mustahabbanta ka nisanci abubuwa da aka haramta da makaruhai a cikin sallah kuma ka yi a kan lokaci ba lokacin da kake bukata ba alkur'ani ya ce wa aqimus salata lizikri ba wai sanda kaga dama ba alkur'ani ya sake ce maka inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta idan ka tsara sallar kaman yadda aka sufanta a haka to zaka ga ka tsara duk wasu dokoki na ubangiji shi yasa aka biyo da kalmar sallah bayan kalmar shahada domin ita ce a azamul ibadat kuma ita ce abinda za a soma mabawa hisabi a kai gobe kiyama kuma ita ce tantance tsakanin mumini da wanda ba mumini ba wanda ya bar sallah ya bar imani Allah ya kare mu ya tsare mana imanin sai na uku wa ita zaka da ba da zakkan abinda Allah ya azurta bawa da shi zakkan nan yana shiga fage uku ko dai zakka ta tsabar dukiya az-zahab wal fidda wa ma yaqumu maqamahuma ko dai ko azurfa ko kuma duk wani dukiyar da ake mu'amala da ita a yau a duniya wanda suke wakiltar zinariya da azurfa nairan muna ciki idan ya kai wani adadi wanda shari'a take ce mashi nisabu wanda a bana ya kai miliyan ɗaya da dubu saba'in da ‘yan kai’ in ba ka da wannan kudin ya shekara cin ba zakkan dukiya a kanka sannan akwai zakka na noma na biyu kenan wanda yake duk wani abin da kake nomawa wanda ɗan adam zai ci ya kuma ije don guzuri to yana da zakka shi kuma ɗaya bisa goma ne ake badawa shi ma in ya kai misali sai dai shi ba sai ya shekara ba alƙur'ani na cewa wa atu haqqahu yawma hasadi ranan da aka yi girbi aka yi casa aka yi ɗuri to sai a ba da haƙƙin abin da ya wajaba na zakka ga wanda ya cancanta ko shari'a ta ce a bada ta hanyoyin nan guda takwas kamar yadda alkur'ani ya mana bayani sannan na uku akwai zakkan dabbobi fara daga raƙuma har zuwa awaki da tumaki shanu su ne 'yan tsakiya idan kana da raƙuma biyar suka shekara lafiya akwai zakka haƙi ne na Allah kuma a baiwa talakawa ta akuzu min agniya agniyaihim fa turaddu ala ihim. Kamar yadda ya zo a hadisi ka ansa daga mawadata ka maida matalakawa talakawansu kenan ba a ɗauka daga zaria a kai kano ko ikko ba a ɗauko na can a kawo nan sai fa'in nan an wadata to sai a ɗauka a kai inda ake da bukata amma in ba haka ba na gida ko na ƙasa ko na anguwa su ake soma ba sai in sun wadatu daga nan sai a matsa da ita gaba to zakan nan shanu sai sun kai talatin awaki sai sun kai arba'in duk wanda shanunsu bai kai talatin ba ana ɗaukansa a mai dabbobi yana cikin talakawa haka nan wanda awakinsa ko tumakinsa ba su kai arba'in ba shi ma talakan mai dabbobi ne ba zakka a gare shi ko kuma ba zakka a kansa to shi ma wani ginshiki ne daga cikin ginshikan musulunci wal sai kuma ziyartar ɗakin Allah walillahi alal nasi hijjil bait man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allah ganiyun 'anil alamin Allah ta'ala yana cewa Allah ya wajabta ma musulmi kai mutane ma aka ce kowa da kowa yayi aikin hajji, amma ga wanda ya samu iko zuwa gare shi an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ake samun iko yace azadu wa rahila zan kana da guzuri kuma kana da abin hawa ko da kana da abin hawa ba ka da guzuri haji bai kama ka ba in kana da abin hawa kana da guzuri kana da iyali ba abin da za ka bar masu haji bai kama ka ba don haka in aka samu talaka tibis mai iyali wani ya ce zo ka je kai aikin haji to kuma sai ya bar mashi abin da zai iyalansa za su ci dan ba zai tafi ya bar gida kuma suna roƙo suna bara ko suna kwana da yunwa ba in haka ne Allah bai wajabta masa ba faman menene alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj fatazawwadu fa inna khayraz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab kaga sai da Allah ta'ala da ya fardanta aikin haji sai ce to ku nemi guzuri kakka je kana bara kakka bar gida ana bara amma mafi kyau mafi alkhairin guzurin da za ku yi muku shine taqwa to shi aikin haji so ɗaya ne a shekara ko a rayuwa nake son na ce ba a shekara ba zakka kuma ita duk shekara ce amma ta hatsi in an fitar so ɗaya shi kenan ba a zakkan hatsi so biyu ko da hatsinka zai shekara goma kana ci in dai a noman shekaran ne har ba zai lalace ba to kai ta cin abinka a hankali ba zakka sai dai sadaka ko kyauta ƙa'idar kenan da kuma akwai wani abu da muka yi wani lokaci mutum ya fidda zakka ya baka sai ka ce a haƙƙin namu ya zo ba haka musulunci ya ce mu yi ba ai a baka baka da shi karanci ihsani ne domin ai akwai wasu da yawa ba a ba su ba kai aka baka wanda duk ya baka kai masa du'a'i ya zan hanyar tsiransa aljannarsa gobe kiyama da kuma Allah ya albarkaci dukiyarsa min amwalihim sadaqa tutayhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum haka alqur'ani ya karantar da mu ana cewa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ka anshi wani abu Ka so sananne na zakka daga cikin dukiyar masu imani domin za ka tsarkake zuciyarsu da ita kuma za ka tsabtace dukiyarsu dukiyar da ba a zakka mai ita yakan zama mugu maƙetaci kuma dukiyar ba ta albarka sannan wasalli alaihim in ka an sa kai masu du'a'i inna salataka sakanun lahum ka in kai masu natsuwa ce gare su wallahi ko tasha ka je. za ka wuce 'yan tasha suna Allah ya kare ka Allah ya ji kanka sai ka ji daɗi balantana mutanen masallaci su maka addu'a balantana addu'a daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa Allah ka yafe mana wa saumi ramadana abu na biyar azumin watan ramadana azumin nan shi ma abu ne wanda yake wajibi dole a duk shekara yana maimaita kansa ne kamar yadda muka sani ko dai kwana 29 ko kwana 30 yadda Allah ya kaddara mana wata Shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu haka alqur'ani ya nuna mana a watan ramadana wata mai alfarma a ciki aka saukar da alkur'ani wanda shiriyan al'ummar duniya duka na ciki bayanan hanyoyin shirya na ciki a rabe maka ƙarya da gaskiya daidai da ba daidai ba shirya da bata duk yana cikin alkur'ani za a yi maka dalla-dalla don haka wanda duk ya rayu zuwa watan ramadan allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya azumci wannan wata to waɗannan abubuwa in mun dube su da kyau manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce a kansu aka gina musulunci sai aka soma da kalmar shahada kaga imani kenan imani kenan ina son in fito da dalilin kawo hadisin ne kaga imani kenan sa'an nan aka ce mene a tsaye da sallah kaga wani aiki ya biyo baya sannan aka ce a ba da zakka kaga wani aiki na dukiya ya biyo baya sannan aka ce a aikin haji kaga aikin jiki da dukiya ya biyo baya sannan aka ce a azumin ramadan wannan duka ayyuka ne duka ayyuka ne ashe kenan imaninmu musuluncinmu Ba ya tabbata ya kammala sai da aiki Allah sa an hasaso abinda imamul Bukhari yake nufi bai inganta bai tabbata sai da aiki me asasin imani tauhidi shine muka ce foundation kenan ga wasu ginshikai wanda za su riƙe rufin sannan a ta ɗora ayyukan alkhairi a kai su ne ga ginshikin sallah ga ginshikin zakka ga ginshikin haji ga ginshikin azumi ana gafata malam idan aka ce ga wasu filas sun da wani abu da aka tokare sai aka zo aka goce guda ɗaya kila za ka fitar daga ginin nan da gudu saboda gini ya samu na ƙasa ko da yaushe yana iya rutsowa ya hallaka wanda yake cikin shi to ina kuma aka ce biyu sun rushe ina kuma aka ce uku sun rushe ina kuma aka ce hudu sun rushe gini kaga zai yi kasari ashe kenan kalmar imani in ba an sa son zuciya ba to tana tare da aiki tana tare da aiki duk wanda ya raba imani da aiki to ya saba ma kitabu da sunna al'imamul maziri Allah ta'ala ya ji kansa yana cewa tabbas mun sami saɓanin wasu ƙungiyoyin ɗariƙoƙi ko mutane daban-daban waɗanda suka yi magana akan imani bisa son zuciya cewa idan kai kalmar shahada akwai murji'a mun san murji'a mun taɓa magananta a nan su suna cewa in dai ka ce la ilaha illallah Muhammadu rasulullah to la tadurul ma'asiyatu ma'al imani kowane irin sako kai ba zai cutar da imaninka ba su kuma aƙidarsu kenan hawarijawa su kuma suka ce ta tadurruhu bihi wa yakfuru biha idan mutum ya imani sai ya yi saƙo to ya cutar da imaninsa kuma yana kafinta in ya yi saƙo kaga waɗannan sun watsi da haƙiƙan gaskiya waɗannan sun zaƙalƙale sun wuce gona da iri mu'tazila su kuma sai suka ce a'a su a nasu aƙidan duk wanda ke mugun saƙo kabira kenan shi kuma ya halidu biha fa'ilul kabira wala Yusufu bi annahu mu’uminin wala kafir in kana saɓo to tabbas idan mutum ya mutu zai dawwama a wuta zai dawwama a kuma ba a sufanta shi da imani ba a sufanta shi da kafici kaga akasin waɗancan da suka ce mai saɓo kafiri ne sai dai a ce mashi fasiki ba mumini ne, ba ba ne. Su ne masu manzilatin baina ɗaini sahibul kabira bu mu'min wala kafira Allah ya kare mu al-ash'ariya suka ce mumini ne sai dai za a yi mashi azaba sai dai in an mashi azaban ma bai da wama. a gidan wuta matukan ya mutu da imani to sun fi kusa da kitabu da sunna domin ƙa'ida na musulunci in mutum yana sabo ya mutu to sai kai shiru ka kama bakinka ka bar al'amarinsa zuwa ga Allah inna Allah la yakfiru an yushraka bi wa fi ma duna zalika liman yasha Allah bai yafe ma wanda ya masa shirka har ya mutu a shirka amma yakan yafe ma duk wanda ba shirka ya mutu yana yi ba ga wanda ya so ya yafe ma kaga ga wanda ya so kenan wanda bai so ba zai masa azaba shi yasa suke cewa wa man ya mutu wa lam yatub an dhanbihi fa amruhu mufawwidun li rabbih wanda di ya mutu bai tuba ba barin zunubansa to al'amarinsa ana barinsa ga Allah ka fawwala ka ce Allah ya ji kanshi Allah ya yafe mishi ka manaka naka in Allah ya so masa azaba zai masa azaba bisa adalci ma'ana gwargwadon bannansa in Allah ya so ya fiya zai gafarta masa bisa falalarsa shi yasa in Allah ta'ala ya yi aiki ya yi hukunci dan aljanna dan wuta yakan ce inna ma hiya a'malukum huwa fiha lakum faman wajada khaira falyahmadullah wa man wajada ghayra zalika fala yalumanna illa nafsa ayyukan ku ne nake cika muku sakamakonta wanda ya sami alkhairi a sakamakonsa ya yi godiya ga Allah domin na haɗa masa da falala ta wanda ya sami akasin alkhairi to kai ya zargi kowa ya zargi kansa ne domin ban ƙara masa zunubi ko mummunan sakamako ba an yi daidai ruwa daidai kurci ne a takaice idan muka dubi waɗannan kamar yadda muka ce kana goce ɗaya ka na imaninka to kuma a lokaci guda kowane ɗaya yana ɗauke da saƙo na ayyuka me nake nufi in ka ɗauki sallah inna salata tanha anil fahasha'i wal munkar kaga tana hana ka ɓanna kowane iri tana hana ka alfasha kowane iri hannuwanka da waɗannan ayyuka ƙarin imani ne idan ka ɗauki zakka Allah subhanahu wata'ala dama ya ce tutahhiruhum wata zakihim tana tsarkake zuciya barin hikidu barin hasadu barin giba barin namima barin dukkan wani ƙyashi da ƙunji, shi ya sa ya ce, yace yi yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihuna idan ka ɗauki hajj faman da fihin alhajj fala hafasa wala fusuqa wala jidala fil haji kaga tarbiyya ake yi akan aiki mai kyau haka nan in ka ɗauki azumi na ramadana Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaquna idan sabil hanya ce wadda take haifar mamayi da tsare ta akan takwa Allah ka tabbatar da mu akai sannan babi na uku babu gumurin imani tunda mun tabbatar yanzu imani yana tare da aiki to yau kuma za a yi mana bayani tattaruwan wasu ayyuka wasu al'amura waɗanda kowannensu gaba ce a imani reshe ne na imani imam al-bukhari sai suna mana da aya cikin al-qur'ani suratul baqara ta bakwai, inda Allah ta'ala yake cewa laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa laisal bir musulunci imani aikin nagarta ba ya taƙaita ba ne kawai an tuwallo wuju hakun kabilar mashirki wal maghrib ku fuskantar da fusakan ku kuna sallah ku dubi gabas ko yamma ba nan kawai aka yi musulunci aka kare ba ba nan kawai imani ya tsaya ba ba nan kawai ayyukan alkhairi suka takaitu ba walakin nalbirwa sai dai abinda ake ce ma imani musulunci man amana billah ginshiki na farko ko foundation wanda ya yi imani da Allah a matsayin shi na ilahan imani da Allah subhanahu wa ta'ala a matsayinsa na ma'abuda wal yawmil akhir yayi imani da rana ta karke yawmul hisab yawmul din yawma yaqumu nasu li rabbil alamin kenan wanda ya imani da haka ko zai tattalin haduwa da wannan yini wal mala'ika kuma ya imani da mala'iku bayi ne na Allah wanda Allah ya halice su daga haske ba maza a cikinsu ba mata la ya asuna Allah ma amarahum wa fa’aluna ma yi umaruna haka Allah ya halice su bautan Allah shine aikinsu ba sa ci ba sa sha ba aure ba ma namiji ba mace kuma ba sa saba ma umarnin Allah jalla jalaluhu wal yayi imani da littafi wato duk wani littafin da Allah ya saukar ga wani manzo har zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka saukar masa alqur'an wan yayi imani da annabawa wane ne annabi akwai ta'arifi guda biyu wasu malamai suna cewa annabi shine wanda Allah ya ma wahayi ya bauta masa ba tare da ya ce ya kira wani ya bauta masa ba wasu suka ce a annabi shine wanda manzo ya zo da littafi ya karantar da al'umma al'umma suka saki shiriyar suka koma fata sai a aiko annabi sai ya zo Allah ya sanar da shi yadda littafin yake sai ya karantar da mutane gaskiyar yadda abubuwa suke sai a dawo kan gaskiya kamar annabi uzair kun shi ya zo Allah ya aiko shi ya attaura an bata a lokacin an ƙara wani abu an rage wani abu sai ya zo yana karantawa da ka sai suka ce a a a a wannan dan Allah ne saboda ba littafi mai mu'jiza kamar alkur'ani yanzu a nan ɗin nan Allah kadai ya san adadin mahaddata amma in ka ko babaroma maka ce ya sauke bible tun daga farko har ƙarke kamar yadda alarin ba zai zauna ya karanto maka daga fatiha zuwa nasu bai iyawa mu'ujiza ce ta alkur'ani walaqad yassarna Qur'ana lizikr fa hal min muddakir da suka ji yana karanta sai suka ce dan Allah ne ce to kaga shi annabi ne an aiko shi ya jaddata risalan manzon da ya gabace shi suka ce wannan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ulama ummati ka anbiya Ibani isra'ila malaman al'ummata kamar annabawan bani isra'ila ne annabawan bani isra'ila sanda manzo ya wuce sai a aiko da annabi in an ɓata risala sai Allah ya sanar da su yadda risalar ta asali take sai su dawo da mutane a kai haka aka yi ta yi mu kuma ba annabi bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina saboda haka sai Allah ya aiko da malamin sunna a lokacin da mutane suka kama bid'a suka kama son zuciya sai ya dawo da su zuwa alkitab wa sunna saboda shi Allah ya alkawalin tsare alqur'ani baka isa ka ƙara harafi ɗaya ba ko madda ne ka ƙara qala fama khatubukum sai ka ji wanda ya san alqur'ani ya ce tsaya nan madda ne ɗabi'i e harakatai ne za ka yi ya za ka yi dogon madda ka ka yi hudu ko biyar ba haka ake yi ba balantana ka sa wasali sama ka mai da ƙasa ce kai kai kai kai a billahi sai ka ji tsigan jikin wanda ya sani yana tashi to alkur'ani ke da wannan mu'jiza inna nahnu nazzalna dhikra inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun to wa atal mala ala hubbihi shine wanda zai ba da dukiya ya ba da dukiyarsa akan yana son dukiyar lan tanalil birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa atal mala ala hubbihi ya ba da dukiyar akan yana sanya ba da dukiya duk ma'anan na shiga an fahimta wannan kudin kenan yana so amma ya ga wani ya fi shi bukata sai ce gashi kai kai amfani da shi an ka fahimta a'a ya ba da dukiyar zuciyarsa na farin ciki ya ba da dukiya wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wa la shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusa qamtarira sai sakamako ya biyo fa waqahum Allah sharra zalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan waharira. harira to wa atal mala ala hubbihi kenan Allah ka ba mu ikon yin haka wa za a ba zaul qurba wa abi man ta'ul kaman yadda ya tabbata cikin hadisi idan ka tashi ba da dukiya ko zakka ko kyauta ko sadaka to ka soma duba danginka na kusa kaka zama inuwa giginya ku kuma dangi na kusa ku zan masu godiya ga Allah sannan ga ɗan uwanku da yake muku alkhairi domin mafi yawan dangi na kusa duk abin da aka yi masu kaɗan suke yabawa sun fi kowa zargin ɗan uwansa in ya samu mukami ko dukiya mafiyaci mafiyaci ne ba ma cin komi a baka dubu hamsin a baka dubu ɗari a haɗa maka da malum-malum amma ka ce mashi matsiyaci kai me ka bashi ko sha'anin shi ya tashi sai kaga kowa ya kama hannu ba daidai ba ne ya san yana da ‘yan uwa har ga Allah ya san yana da ‘yan uwa abinda za ka bashi an sani bai da bukata amma idan ka ba shi hankalinsa zai natsu zai ji daɗi kuma ya san cewa ko yau ba shi zuriyansa akwai zumunci da za a yi akwai taimakon juna da za a yi wani shirgegen mai kuɗi afuwa yana aurar da yarsa wasu su kawo trailan shinkafa ba dai abin da ba a kawo ba. wata ‘yar uwarsa a ƙauye sai ta riko zakara zakara ta kiwata ta zo ana ture ta ana an gaje ta ta ce din Allah wani ya ce wance ce daga ƙauye ka ba? in ba haka ba ba za ta shiga ba ana gaya mashi ya ce ku buɗa mata ya zo ga manya-manyan attajirai da manya-manyan ma'aikata ta zo ta rike zakaran nan suka gaisa ta ce to ga nawa gudunmuwan sai fashe da kuka ya ce ka ga zakaran nan ya fi mun duk abin da kuka bani zumunci ne fattakullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama inna allaha kana bikum rahima so kada mu ce dan uwanmu na da kuɗi hidimansa ya tashi mu zuba ido shi alheri bai da kaɗan la ta haƙiran na minal ma'arun fi shai'a haka annabi ya ce so mu kiyaye dai wannan a takaice wal yatama sannan aka bai marayu maraya ɗan gata ne inda zamu bi shiriyar musulunci domin ni babana ɗaya ne maraya duk mu uban shi ubannin shi saboda haka in ɗanka zai sami rigar sallah ɗaya ya kamata aƙalla maraya ya sami dozin ɗaya inda ake kula da maraya ba ba ya makale ya kasa fita ili saboda tsumman da ke jikin shi ‘yan uwansa da abokansa kowa na ta fita falfal ba muna fatan annabi da ya isa misali ya gaya mana ni da mai rainan ko mai kula da maraya haka muke Walmasakin sannan ya bayar da dukiyan nan ga musakai jam'u miskinin ne malamai wajen ta'arifin miskini sun ƙara ma junansu ilimi wasu suna fifita miskini akan fakiri wasu suna fifita fakiri akan miskini a miskini dai a mazhaba ta imamu na malik shine kuti yaumi wanda sai ya fita yake nemo abin da za a ci a gidan shi akasi kuma a wani mazhaba haka nan fakiri kuma wanda bai da abincin shekara guda duk wanda bai mallaki abin da zai ci na shekara guda ba to ya shiga cikin wanda a iya ba shi zakka ta fakiran da yawa ba <laughs> wabnin sabil wabnin sabil da baƙo matafiyi wanda guzurin shi ya yanke amma ba wanda ya yi ganganci ba sai ka ji mutum ya taso daga maiduguri ko daga eh, sakwato wai ya zo wajen ɗan uwan shi a nan bai ba bai mashi waya ba bai san gidan ba bai san inda yake ba sai ka ji ya faɗo maku ya ce wai bai da kuɗin motan komawa to da za ka zo ba ka tanaji na komawa ba aikin haji Allah ya ce a nemi guzuri a nemi guzuri in ba ka da guzuri kakaje je balantana ka zo wajen ɗan'uwanka kawai sai ka sullo ka zo tumasanci kenan ka zo ya baka wanda ba daidai ne ba ba daidai ne ba a wannan mutum ne lalura ya same shi guzurin shi ya yanke ko ya faɗi ko aka sace duk haka na aukuwa to ko ya fi kowa kuɗi a garinsu yana da haƙƙi a kanmu mu ci da shi mu ba shi abin da zai tafi inda yake a garinsu cikin sauƙi cikin lumana wasa'ilina da kuma waɗanda suka ce ku taimaka fi sabilillahi kun san mutane sun kashi kashi biyu akwai waɗanda yake abu na samun su za su ce a taimaka akwai wanda yake la yas'aluna nasa ilhafa hamma wanda yake jahili aka ce ya hasabuhumul jahilu agniya min at saboda kamewa sai ka zace yana da shi ne nan ko bai ci da safe ba bai ci da rana ba ga shi ya zauna muna karatu Allah kada ya san irinsu suna nan da yawa to ana son musulmi su rinka la'akari da ire iren su. ba sai sun tambaya ba sai ka bi dare cikin dare sai ka je kawai ka juya bayan mota sai a sauke buhunan shinkafan a sauke jankan man a ba ga magin ga kaza ga kaza a kira shi to ga wannan a shiga da shi gida in ya fashe da kuka ce da Allah ka tona mun asiri kana yi kana dan sunkuya hannunka a rijihu sai ka dauko dan dubu hamsin ka ce to ai ce fa ne ai ce fa ne shiga shiga da Allah ka yi shiru ka yi shiru to irin wannan mutum irin wannan mutum shine Allah ke inuwantar da shi gobe kiyama kasan mutane bakwai da hadisi ya inganta aka ce da wanda yake sadaka sadaka hatta la ta'lama shimaluhu ma tinfiqu yaminuhu kaga zai shiga cikin wannan gara to asailin nan kuma mutane yau sun zama maruka wannan haramun ne haramun ne kaga kato mujeje zai saba ka da gudu ya kai kasuwa ya sauke bai huta ba amma sai ya ce wai da Allah a taimaka shi kuma ya ki taimakon kanshi a'a har ma ajanda ce tabir suke yi yau muna nan gobe muna can gobe gidan wane jibi gidan wane gata gidan wane wannan haramun ne eh annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutum ba zai gushe ba yana roƙon al'umma har sai ya zo ranar tashin alkiyama wa laisa fi wajhihi muz'atu lahamin silin nama a huskan shi ba za a samu ba saboda walakancin da ya gamu da shi gobe kiyama da haka sai mu kiyaye da Allah mu daina roƙe-roƙe sai ya kama ba yadda za mu yi mu kai roƙonmu ga Allah mu haliccinmu wa fi haka nan wajen 'yantar da bayi 'yantar da bayin nan alhamdulillahi da akwai bayi akwai waɗanda akan sa musu fansa mukatab kenan to ka taimaka masa ya samu yanci ko namiji ko mace dama an ce fakati buhum in alimtum fihim khaira ko kuma a'a bawa ne ka gan shi mutumin kirki sai ka saye shi da dukiyarka ka yanta shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yanta bawa fi sabilillahi Allah zai yanta gaɓoɗinsa. daidai da gaɓoɓin bawa ranar tashin alkiyama kenan ka samu kamili ba makaho ba ba gurgu ba don kakka yanta makaho a yanta sauran cikin ba ido ka aita makaho da mai ido kudinsu ɗaya ne da gurgu da mai sawu kudinsu ɗaya ne shi yasa aka faɗaitar da kai cewa ne? Allah zai yanta kowace gaɓa taka daidai da gaɓan wanda ka yanta shi خلقت عمل العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يكيما زامت عبا أو مسكينا زامت عبا أنا سيم اللغة yanzu dai ba za ta zo zariya ka ce gabawa gabawa gabawa ba amma fa kuma na san an gane abin da nake ne wallahi wani yana nan diya lallan kwashe saboda yau wani tsufan dole saboda wahala ba ci ba sha ba dole ka yankwade ba akwai wani yana nan an mai da shi bawan bautar ma baka saboda ba yi da shi to irin wannan mu yi ƙoƙarin gano su mu fidda su daga wannan ƙangi ‘yan tabawa ne a yau ‘yan tabawa ne abdullahi ɗan umar idan ya ga bawa mumini salihi yana tsaye da sallah yana kyautata sallah sai ya bi inda yake wajen mai bawa sai ya saye shi sai dai ya cikin ashi ya ce na yan takafi sabilillahi sana'arsa kenan har aka zo aka ce mashi aka ramakallahu suna fa yau ranka, bayin nan ba dan Allah suke zuwa masallaci suke sallah ba saboda kana yan tasu ne kalman da ya fito bakin shi man khada'ana lillahin khada'ana duk wanda ya yaudare mu ta hanyar Allah to mun yaudaru ah, to in ba a yaudare ka da sunan Allah ba da kalman Allah ta addinin Allah sai da kuɗi ko mulki sannan za a yaudare ka ka yaudaru ai bawon Allah da ka ce mashi Allah sai ya ji ka karya masa gwiwa karya masa gwiwa so ala kulli halin dai wa aqama salata ya tsai da sallah mun bayani ma'anan tsai da sallah wa ata zakka ya bada zakka mun bayanin ba da zakka wal mufuna bi ahdihim idza ahadu da masu cika alkawali a lokacin da suka dau alkawalin yanzu ya zama wasa yawa kuma alamomin munafiki ne guda uku daga ciki idan yayi alkawali ya saba da kaga mai saba alkawali alama ta munafiki ne Allah ka raba mu da wannan annabawa ba su saba alkawali muka bi alkur'ani a takaice za mu ga inda Allah ya ta yaban su wannan mai cika alkawali ne wannan mai kaza ne wannan mai kaza ne a gurguje ba lokaci wasabirina da masu hakuri juriya fil ba'sa'i a lokacin yaƙi da lokacin cuta ko tsanani duk suna juriya suna hakuri domin ita rayuwa kamar maƙeri ne da baƙin ƙarfi yana zaune lafiya sai ya zuga wuta sai ya tura shi a ciki laifin mai mashi bai mashi laifin komai ba ya ta zuga sai karfen nan ya zama jan wuta ba tare da tausayi ba ya sake ɗaukan guduma ya ta maka mashi ya ta maka mashi wani lokaci ya falafala da shi wani lokaci ya tsini da shi wani lokaci ya lankwasa shi yadda yake so bayan ya gama kuma sai akwai wani ɗan dutse mai kwarni ya zuba ruwa sai ya saka shi a ciki yana kai hakuri ka yi haƙuri eh, bayan ya gama ba shi azaba iri-iri kuma sai ta lallashe shi ka yi haƙuri abinda nake son na ce rayuwa haka ta gada ko kana so ko ba ka so laƙad halaknal insana fi kabar saboda haka kana iya gamuwa da abinda ba ka zato kana iya shiga matsalar da ba ka zato to ka yi haƙuri wa bashirin sabirina aya karara ta ce a yi bishara ga masu haƙuri za a yaya fitina kuma sakamakon ƙarshe aljanna magabatanmu suna cewa khairun aishin a darakna bis tsabri mafi kyawun rayuwar da muka gamu da ita ba mu haɗu da ita ba sai ta hanyar yin haƙuri to duk wanda ya haƙuri kuma algaba ta malam sai ya ga haske Asabar duk kuncin da ka shiga ka yi haƙuri kakka ce nayi nayi na gaji a'a ka yi tuli tuli tuli tuli za ka ga sakamako ya eh, za ka ga sakamako insha Allah ka daina kwarmato da koke-koke ba ɗabi'an manzanni da annabawa ba ne kun ga jarrabawa Allah ya yi ma annabawa daban-daban ɗauki annabi aku an jarrabe shi da Yusuf sannan ƙanin Yusuf amma ya ce inna ma ba basi wa huzni illallah? fasabran jamilan wallahu almusta'anu ala ma tasifun a wata ayan eh, a wata kuma inna ma ashku ba fi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamuna kenan ba a san ka kai kwarmato sai ka kai karan Allah a wanda bai iya maka komai sai dai ka tozarta a gaban shi shi yasa wani malami yake cewa wa idza aradka baliyatun fasbir biha sabr aljamil fa innahu bika a'lamu fa idza ishtakaita ila ibn adama innama tashkur wahima ila allazi la yarhamu duk jarabawar da ta same ka kayi hakuri kayi hakuri juriya in kuma ka kwashe kana zuwa ka gaya ma wannan ka gaya ma wannan to Allah dai shine mai rahama to kana kai karan shi wajen wanda bai zai jin kanka ba sai ka gama kwashewa tas ka gaya mashi ce kallon mu kawai kuke yi Kitson rogo ne jiya ba yau ba ka gama bayyana asirinka ka kai karan Allah sai ya gwale ka ba abin da zaka samu a wajen shi sai ka tafi ma in ba a samu na tsatse ba sai ka gansu da Allah shi ma zaune sun zo ya mai da mu wawaye me ka amfana ka amfana ba Ayub alayhi salam ba irin jarabawan da ba a yi masa ba a dukiyarsa a iyalansa a lafiyansa amma yayi hakuri ya ci jaraba har ya samu yabo daga Allah jalla jalaluhu inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab saboda haka mu dau hakuri salan hakuri ko me ya same mu mu koma ga Allah wahinal albasi? haka nan lokacin tsananin yaki ulaiikal ladina sadaqu masu wannan dabi'a sune suka gasgata imanin su kun ji ko sune masu gaskiya a imani izan ashe albirnin can da kace kayi imani in baka hada da waɗannan ayyuka ba a lasta min alladhina sadaqu fi imanihim kenan wa ulaika humul muttaquna kuma masu wannan ɗabi'a sune masu takawa masu tsoron Allah masu tsare dokokin Allah to jama'a musulmi da wannan kawai yadda muka fassara wannan zaka gane ashe imani da aiki suke tafiya qaulin ne wa shi shine duk abinda Imam al-Bukhari yake so ya nuna mana kuma aikin nan ba wani aiki ne guda daya ba ayyuka ne masu yawan gaske shi yasa yace umurul imani wasu al'amura waɗanda suke tallafawa imani ya kammala ya tabbata ba da su ba kuma akwai matsala a imani gwargwadon sakaci gwargwadon ɓalgace wannan ginshiki gwargwadon ko in kula da abin da zai kyautata ginshikin gwargwadon raguwar imani gwargwadon kyautata shi gwargwadon bunƙasa da kamalar imanin muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kammala mana namu imanin ya ba mu ikon aiki na alkhairi na gari wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah noma da zakan kudi ba su fas duk abin da ya hau daga nisabi sai ka biya mashi zakka ma'ana inda za a ce su bakwan nan da ka ambata shi ne nisabi za ka ba da ɗaya bisa goma sai nan karu ya kai buhu takwas to to sai ka hada da shi ko mudu ɗaya ya karu sai ka dan fafata da kasa mudu ɗaya goma ka yafa da kenan haka nan na dukiya idan dukiya ta kai misali to duk abin da ya karu a kai ko naira nawa ne ita ma tana da zakka a kanta haka sun zakkan dabbobi kaga yanzu wanda yake da dabbobi awaki arba'in bari mu misali da awaki ya fi kai waye kuma sau da saukin fahimta yanzu wanda ke da awaki arba'in zai ba da zakar dinkiya ɗaya ne wanda ke da tamanin zai ba da ɗaya ne wanda ke da ɗari zai ba da ɗaya ne wanda ke da ɗari da ashirin zai ba da ɗaya ne in ya kai ɗari da ashirin da ɗaya to za a ba da biyu kaga gabdin da yawa ta hmm. zama da ɗan nisa to amma haka shari'a ta ijiye to ba a samun wannan a noma ba a samun wannan a tsaban kuɗi sai dai a dabbobi duk da shanu da awaki da menene da kuma da akan samu wannan a cikinsu amma ba a samu a noma ba a samu a a tsaban kuɗi sannan sun kuma awaki ko dabbobi su kuma suna da nasu menene za a ce kila mun ce na jefi da positive ne kila ce ta alfahimta wato su kuma awaki ko tumaki idan kuka haɗa kuna iya cin riba kuna iya kuma cin riban da ba bai akan so ba dan ba za mu ce hasara ba tunda ba hasara a sadaka hmm. yanzu misali mun hudu ne sai kowanne mu na da goma goma awaki sai muka haɗa waje ɗaya muka ɗauki makiyayi ɗaya wani shekara ta sai mun fi da zakan guda ɗaya daga nan sai mu yi rabon riba ba rabon asara ba a kwance ni kaga su kuma suna da wannan ɗabi'a amma da wannan yana da dubu ɗari hudu wannan yana da dubu ɗari hudu wannan yana da dubu ɗari hudu sai suka haɗa kuɗin suna kasuwanci shekara ya aka duba kuɗi ya kai dubu ɗari miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar misali kaga an ci riban dubu ɗari ba zakka wannan tarayyar da aka yi bai haifar masu su saboda a dukiya ana duban mai na mallaka ne ya kai nisabi mai ka mallaka ya kai nisabi mai wane ya mallaka ya kai nisabi saboda haka babu zakka sai dai kyauta ko sadaka idan an so ina fata an fahimta kuma masu dabbobin nan suna iya cin riba kana da hamsin wannan yana da hamsin suna haɗe in an zo zakka ɗaya za a ansa kaga ta nan sun ci riba amma ba su sami gama ba kila an gane nufi ta can kuma ba su yi hasara ba amma dai sun kila ba haka aka so ba a ɗabi'a sai da sun dukiya ana faɗakar da ni lokacin da nake karanta aya kuma ya abu biko mai bi laula zartun ka sauka ya sawfa da zama na ce rabbukum to in haka ne ci dan harshe ne rabbi ne kul ma ya abu bukum rabbi laula du'a'ukum la kazzabtum ya sawfa yakunu fa kazzabtum Allah ya dace da mu kuma wannan kalma ta ka kan ya eh, faɗi za ta faɗi hmm. sai dai hayya ala sala malamai suka ce dan za ka ce kai kamata sala A kama Allah wa dama da kuma menene hayya ala fala ina fatan an fahimta saboda haka ba bambanci wajen kwaikwayo mai kiran sallah da mai ikama duk kwaikwayon sa ake yi ba shiru za ka yi kana ji ba kawai wallahu ta'ala ala a alawa a jawo hankalin shi a yi masa nasiha a duk abin da ya kamata don a gyara shi kada a daɗa ma shi daji in yaji sai a gaya wa matar ita ta jawo hankali shi wani lokaci wa'azin matar ya fi shiga sai ta mashi wa'azi da abin da Allah ya ba ta iko kuma in ya ji sai ke masa wa'azi da bai wanda Allah ya yi mata an gane ai wani lokaci sai a fahimta matarsa ta yi imani lokacin fatin maka shi bai imani ba saboda haka ya ma gudu ne zai tafi sha in ka yarda in je in dawo da shi mumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bismillah ya je ta je ta same shi zai shiga jirgin ruwa ya haura yana ganin ta to Allah ya kallafa mashi tsananin santa sai ya zo a guje zai rungume ta sai ta tsalle ta ba shi waje ta bashe shi ya ba ka iya taba ni domin ni mumina ne kai kuma mushriki ta ke mata ta ce ta ce ina da nan? in kana son in zama matarka to sai ka yi imani ka shaida babu wanda ya cancanci bauta sai Allah kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne a takaice dai bata gushe ba bai gushe ba sai da ya yi imani ka dawo da shi a matsayin mumi sannan kuma ina sahabin nan wanda sahabiyan nan ta bada sadakin ta kalmar la ilaha illallah ka tuna shi eh hmm. ka je ka gargaɗe shi kuma Allah ya haɗa kowan kowa da saliha waɗanda suke da shi kuma ba su kai su da mafi muntaha ba Allah ya ba su ikon kammalawa kafin kaka zama mai mata ɗaya aminin gauma in ba ta da lafiya ba ka da lafiya in tana jego kana jego ba haka bane

sashen-sashen al'umma kashe-kashe da ake yi a wurare daban-daban a ƙasar nan ya Allah ke mana magani Allah kai